sai mu tafi kan mu tafi kan na 14 ko yace ikramu ahlil ilmi wa tawqiruhum daga cikin abin da zai baka ka samu rabo a ilimi shine girmama ma'abota ilimi da mutunta su inna fadlal ulama'i azimun darajar malamai tana da girma wa mansibuhum mansibun jalilun matsayin sa cikin al'umma babba ne li'annahum aba'ur ruhi iyaye ne su akwai aba'ul wilada biological parents wanda suka haifi mutum sannan akwai kuma spiritual parents wato iyaye na ruhi kamar yadda nawu yake faɗa cewa wanda duk ya koya maka abu ɗaya ya zama babanka babanka ne shi har abada yana da haƙƙi fa shehu abul ruhi kama annal walida abul lil jasadi babanka shi mahaifin jikinka ya haifa ya ba da gudummawar maniyinsa aka samar da kai sannan ya ci gaba da tarbiyyar jikinka galibi iyaye sun fi damuwa da abinci sutura muhalli wurin kwana magani ko duk wannan tarbiyyar jiki ne shi kuma malami sai aka bashi da tarbiyyar ruhinka shi ya lakana maka kalmar shahada alqur'ani zikirori dubba, ibadoji kai hatta daraja iyaye ma shi zai gaya maka malami zai gaya maka su ma iyaye fa suna da daraja ka girmama su to wannan kaga duka aikin shi ne falaitirafu bi fadlil muallimina haqqun wajibun sanin falalan malami dole ne na wajibi. Wastan baɗa hadal ma'ana min al-Qur'ani Muhammad ibn Ali al-Abduni faƙala ya ce, Idan ta allama da insanu min al-alimi, wasta fada min hulfa wa'ida huwa lahu abdu. In ka koyi ilimi a gun malami, ya baka fa'ida, to ka zama bawansa. Ƙala Allah ta'ala, Allah ya ce wa idh ƙala Musa li fatahu. Yayin da Musa ya ce wa fata, fatan kuma a larabci na nufin bawa. shine ma'anarsa. ina da littafi da ne musamman akan wannan kistar kistar Musa da da da da da da Khadir eh, eh, eh, waqafatun waqafatun wa ta'ammulat fi qissati Musa wa Qarun wa wa ziyara da Annabi Musa ya kai wa Khidir da abin da ya faru na taba zama na tattaunata na kwaso daga cikin maganganun malamai yan risala aka karama banda ita nan mun taba ban <laughs> san ko sun yi taba samun ta ba karamin littafi na ka biyo shafi 60 daga cikin yi wannan magana cewa ya fatahu da aka ce eh, sa aka kira shi da bawansa domin fata a gun balarabe a bawa yake nufi me yasa saboda ɗalibinsa ne wa huwa yusha ibn nunin walam yakun mamlukan lahu ba bawa ne da ya siyo shi ko ya kama shi a jihadi ba wa inna ma kana mutalmidan lahu Ɗalibansa ne muttabi'an allahu mabiyinsa ne faja Allahu fatahu zalika sai Allah ya kira shi suna fata Musa shi ta ya bi annabi Musa wannan tafiya wanda shi bai da ba maslahar sa bace kawai dan rakiya ne kuma ya sha duk wahalar da annabi Musa ya sha laqad laqina min safarina hadha nasaba tare suka sha wahala ko kuma shi ba shi yake da wani abu ne ma a wajen ba kaga wannan mana yadda suke hidima da malamai su jura wahala don malamansu a da can a ƙasa hausa malami hatta noman gonar shi almajirai ne suke ba da ta ƙa'ida Allah ku yana malamin da wani noma za a je mishi ba wanda zai je malami gona yanzu ya san yadda zai yi nemi yan barema wa qad amara shar'u bi ri'ayati haqqil ulama'i ikraman lahum wa tawqiran wa izazan shari'a ta yi umarni da a girma malami a darajar shi a mutunta shi farawa ahmadu fil musnad an ubadah ibn samit radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala laysa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimana li alimina haqqahu sai yake wannan hadisin yana da isnadin shi munqati ne amma ma'anarsa tabbatacciya ce baya cikin mu wanda bai san darajar babba ba wanda bai tausayin karami wanda kuma baya mutunta malami wani kalabin hazimin ijma'a ala tauƙirin ulama wa ikrami ibn hazimin ya kawo ijima'in malamai cewa wajibi na girma malamai wa min lazimi li shekhi alal muta'allim yadda yadkhulu ta hada al-asl at-tawadu'u daga cikin farko dole ne ka kankan da kai gaban malamin ka ko da ka fi shi sharafi ka fi shi kuɗi ko ka fi shi shekaru ko ka fi shi watakila dangantaka ko shi ba ne ku ne yan gari ko shi wata kabila ce wadda watin bata kai da kabilar ka ba dole kai mishi tawalu wal iqbalu alayhi ka fuskance shi ka mutunta shi wa adamu liltifati anhu in ana zaune a majalisi ba za ka dinga waigawa kana yin wani abu sai dai ka fuskance karatun wa mura'ati adabil hadisi ma'ahu da kulawa da ladubban magana da malami ba a kiran sunan shi gatsai sai dai a ce Allah shi gafarta malam ko akarmakallahu ko alasaini ko alaraini mo dibbo gwargwadon irin yare ko al'adar mutane in ya zama da shi Allah madaukakin sarki da kansa in zai kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mutunta shi ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan muzammil ya ayyuhan muddathir baya kiran sunansa yace ya Muhammad ko baya kiran sunansa inda aka kira sunansa guda hudu duka an yi ta'aridi ne ba a kira shi karara ba wa idha haddatha anhu azzamahu min ghairi guluwi in zai bada hadisi daga malaminsa ya girmama shi ba tare da wuce iyaka ba حدثنا حدثنا شيخنا الامام fulan حدثنا فلان بن فلان حفظه الله ورعاه كو غفر lahu wa liwalidayhi addu'a wanda take mai kyau ba tare da girmamawa wanda ya wuce misali ba bal yunziluhu manzilatahu a bashi matsayin da Allah ya bashi da Allah ya shinahu min haisu arada an yamdahu dan kai je garin ya ban shi kuma ya wulakanta shi in ka yabi da mutum da abin da ba shi ba ka wulakanta shi wal yushkar wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu kuma dole a gode mishi akan karanta wanda ya ala Allah ya saka da alkhairi mun gode Allah ya saka mana alkhairi wa yad'u lahu kuma a dinga malamai addu'a ba su ma san ana musu ba an zaharil gaibi wala yuzhirul istigna'a anhu kai nuna cewa shi ya wadatu ya bi karfin malamin irin yadda wasu suke yanzu wani ma sai ce ai shi yanzu ya kamo ilimin wannan malamin ko ba zai ma yiwu ba ko kuma ya goge ma darasan da malamin ya taɓa koya mishi ko kuma ya ƙaryata ma ya ce wani ba malamin shi bane alhalin malamin sa ne wala yu'zihi kar ka cutar da malamin ka bi qaulin da wani zance au fi'ilin ko wani aiki wal yatalattaf ka dinga bi a hankali a hankali fi tanbihi ala khata'i idan ka ga wani kuskuren sa ka mai tambihi cikin mutuntawa da girmamawa ba tare da karna mashi tijara ba idza waqa'at minhu zallatun idan yi wani kuskure in an zo mun nuna malamai kuskuren su an na musu cikin natsuwa ne shi a gata malam ko za a dan saki duba fasara nan a gata malam ko kana ko kuma ko dai kaza ne ta malam al gata malam ni ban fahimci nan ba wato anabba shi yadda zai sai sai tsinkayi abu ma da kansa amma kawai irin jefa malami magana ko a ah, malam ba fa haka bane wannan karatun ko wani ma ya tada jayayya Eh, duk irin wannan eh, muna gani ko muna jin labari babu babu daɗi babu kyau kuma eh, sai ka ga irin waɗannan mutane sai ga babu albarka a cikin abin da suke ah, idan kuma Allah ya ga dama sai su ya jarabce su da wanda suka fi waɗan suka za su musu fiye da abin da suka yi ma suka yi ma malaman ah, mutane hudu shari'a ta umarni dole a girmama su iyaye shugabanni malamai da kuma watan iyaye shugabanni malamai cikon na hudun ya ɓace mai yanzu nan da dattawa yawa masu farfara kuma duk da aka ta girma masu wannan bai nufin ba wai koyaushe abin da suke akai daidai ne ta yi wani su samu kuskure ko ya samu tuntuɓe ko ya wani san zuciya amma duk da haka za a yi mishi mu'amala ta girmamawa da mutuntawa ya ci gaba da cewa wa mimma تناسب الإشارة إليه هنا باكتسار وجيز معرفة الواجب إذا زلة العالم وهو ستة أمور قابل دي كما تايدا ما لم يسام زعمية أبو, أبو هدو أبو شدا نفرق التثبت في صدور الزلة منه كتبتت كنا أبو كسكرين وتقيل iya kuskuren a cikin fahimtar ka ne kai ne baka san asalin karatun ba to kafin ka fara da awar cewa kuskure ne ya zama da gaske kuskuren ne الثاني biyu a في كونها خطأ daga gare shi ne sannan kuma shin kuskuren ne wa hadhihi wazifatul ulama irrasikhina wa yusaluna anhu zaka sai ka tabbatar kuskure ne ka tambayi malami na uku tarku tibaihi fiha to malami ya kuskure ba za a bi shakan kuskuren ba na hudu iltimasul udhri lahu bi ta'wilin sa'id sai a rayu mashi mafita a ce watakila kaza ne watakila mantuwa ne wataƙila taujihi ne kaza kar ai saurin ilanin shamadai mai kuskure na biyar bazlun nushi lahu ai mishi nasiha bi lutfin wa sirrin a natse kuma a sirrance ba sai kowa ya ji ba la bi unfin ba da cin mutunci ba wata shirin da bayyana shi al-imamu ibnu rajab da muke faɗa da littafi mai suna al-farqu bainan nasihati wat ta'yir bambancin nasiha da cin mutunci kaga galibin masu kafe mutane din nan a social media da sunan nasiha ƙarya suke ba nasiha suke ba babu nasiha bane zaka zaka ji a cikin bakin su akwai munanan maganganu akwai batanci akwai san a sani shi sa kuma sai kaga kamar da shafi yake cewa in kana so kamar nasiha ka sarranta min yace in kamar nasiha a cikin mutane ba kai min dan in karba ba cin mutunci ne zaka ga galibin wanda aka mai irin wannan nasiha aka ayyan aka ilaninta? to kuma zai wuya ya karba shaiɗaninsa ba zai bar shi karba ba dole zai mamaye makan shi mafita ko shi ma ya sake raddi akan raddin a yi ta raddin raddi da raddin raddin raddi kamar da ake gani yana faruwa a saha musamman da social media ko Allah ya taimake ku nan ba ku cika irin wannan matsalolin ba ko ana taba wannan ma kuna koya ne daga Najeriya na ga mu wannan wata na faɗa mu wasu a yamai cewa ku daina koyan komai daga yan Najeriya ku koyi alheri ko mana sauran yawa <laughs> kamar yadda sarki ya gaya mana rai ce Najeriya Najeriya hanjin jimuna ce sannan da muka je gun sarki ran da muka zo sarkin garin na Allah ya saka mai alkhairi da nasiha da ya mana yace yace duk yammacin Afirka ana alfahari da Najeriya ita ce uwa maba da mama sunna daga can ta taso ilimi daga can yake tasowa duk malaman Najeriya malaman yammacin Afirka ne gaba ɗaya ana cin wurin ilimin su yace amma kuma Najeriya hanjin jimuna ce ba kuma yake dauka ba kuma gaskiya ne <laughs> in ka ɗauki komai za ka ɗauki mummunan wata rana saboda haka matasan ustazai ku daina kwaikwayon matasan ustazai marasa tarbiyya namu na Najeriya ku daina kwaikwayon su ku yi koyi da dattawan malaman manyan malamai arrasihun waɗanda Allah ya nuna su a matsayin masu ilimi al'umma ta da ilimin su ku yi koyi da manya kar ku koyi da abin da matasa suke waɗannan matasa a cikinsu akwai alkhairi akwai masu ilimin akwai masu ƙoƙari amma wasu su kuma kowa ya sa abin da suke yana nan a fili wasu ba su da ilimin cancantansa wasu kuma suna da ilimi akwai kuruciya wasu kuma akwai abubuwa da iri daban-daban mulabasat da aka wani abubuwan da ake gani na za a yi raddi za a yi live da yan ina ina da muƙabala wani ma yana cigiyan garin da zai je a yi muƙabala da shi da wanda kuma yana nan yana bibiyan zallak ina ma ne kusko ina duk wannan ba ba tabarkin ilimi ne Ka ka biye ma wannan kai ta bata lokacinka akai kana bata kuɗinka ko kuma ka za zaka kwaikwaya duk wanda ka ci mutuncin shi da sunan kana mai raddi wallahi sai ka biya kuɗin wannan mutuncin ranar alkiyama Allah ba zai bari ba ah, duk abin da muke faɗa ana lissafawa saboda ka ci mutuncin mutane ka ci zarafin su ka musu batanci ka musu mummunar fasara ko ka musu sharri Allah duka sai ka biya bayan kuma yana cikin sunnanta mummunar sunna to to kamar da aka fada nan ma akwai ko to a daina bai dace a yi ba a Najeriya dai tunda an riga an saba ba yadda aka yi haka yana cikin tamu jarabawa mu kuma Allah ta ka fara ce gare mu <laughs> tunda a Najeriya ba za ka yi hana wannan abin ba Najeriya tana da yancin da ba ya ka samu wata kasa mai irin wannan yancin a duniyar nan da ya ka samu kasa take da yanci maftuh kamar na Najeriya duk wanda ya je Najeriya na yakun da suka je sun sa abin da nake nufi a Najeriya wani maga da muke faɗa yi komai kuma ba komai wani shi taken Najeriya za ka iya yin komai kuma ba abinda zai biyo baya akwai abinda a wata ƙasa ba ka taɓa tunanin mayinsa amma a Najeriya za ka yi kwana lafiya in ka ga an hukunta ka kawai saboda ba a yi da kai ne eh, zai yanzu misali a nan garin wani kawai yanzu da safen nan ya hau kan social media ya ci mutuncin sarkin garin nan ko babban limamin garin nan ko malamin garin nan ya kwana lafiya ko gwamnan garin nan zai yiwu a Najeriya za ka iya wannan ai kuna gani a Najeriya za ka iya wannan ba wani social media ba za ka iya shiga ma gidan rediyo mai zaman kansa ko gidan TV duk kai wannan abu kuma wata gida ma kai sai dai a ce gwamnan yana neman ka in ka zo ma ya maka kyauta ya ce me yasa haka me ne maka sai ma kyauta don ya dawo da kai cikin jama'a shi wani sa kulle kawa <laughs> eh. to da ka yancin yana da alkhairinsa kuma yana da tabi'atinsa Allah ya tsari mu shi ne sai ya ce na shida hibru janabihi kiyaye mutuncinsa fala tuhu tuhudaru mutuhu fi qulubil musulmi. kada a wulakanta darajar malami a zukatan musulmi. ba daidai ba ne malami da ana so mutane su ga mutuncinsa saboda in ya faɗi magana su karɓa su amfana to idan aka zubar da mutuncinsa ba za su taɓa amfana da shi ba yana magana kaza ga ah, wannan ai kaza ne saboda kai da kai abin da zai zubar da mutuncin malami wa mimma yuhazzaru minhu mimma yattasilu bi tawqir al ulama ma suratuhu tawqir wa ma'aluhu al-ihanatu wa taqir kalizdihami ala al-alim wa tadyiqi alayhi wa ilja'ihi ila a'thar as-subul wannan na ga yana faɗa wani experience ɗinsa ne yace daga cikin abinda ya kamata a dinga jin hankalin mutane akai wanda sai kaga kaman girmamawa ne amma kuma wulakantawa ne yace shine malami ya zo zai wuce ko ya tashi daga majalisi kawai a taru a hana shi wucewa a ce sai an gaisa da shi sai an ɗauki hoto da shi ana ta salfi yace har sai an sa ya bo wani ɗan lungu da kyar samu ya fice ina ganin wannan yana kwada wani abu ne da wata matsala take faruwa da shi saboda irin duk malamin ya shahara sai ya fuskanci wannan matsala duk inda ya je ana so a ganshi ana so a gaisa ana so a yi magana da shi sai ya zama dole sai ya takura ce to wannan ma ba mutuntawa ba ne. su mutane suna ganin kamar girmamawa ne amma ba girmamawa ba ne shi a fasararsa kuma wannan ya danganta ne ya danganta ne da yanayi watakila a kamar da wancan ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo zai wuce wani mutumin kauye taho da gudu yana so ya gaisa da manzo sallallahu alaihi wasallam ta bai suka tare ko yace ya ture su ce ku rabu da ni ce mutumin da tuntun nake son ganin shi na zo na son ganin shi za ku ce ba zan ganin shi ba ya ce ya rasu lalla ar ya yuhibbu al-qawma wa lamma yalqahum mutum yana son mutane bai gamu da su yazo zai gamu da su kuma yanzu wasu kawai su hana shi annabi ya ce ku kyale shi al-mar'u man ahabba to idan irin wannan ne wata kauna ce da wata wata soyayya to babu laifi dan an tara malami an gaisa da shi an an sha hannu da shi an an nemi addu'a ko albarkarsa amma yana nufin ɗalibai na yau da kullum wanda sun saba da malamin sun saba da ganin shi to yan ayin darasi su bar shi je sabga shi kuma su su kada su zayyaka wa rayuwarsa sai dole sai sun mishi abin da zai kuntata wallahu alam na sha biyar shine raddu mushkilihi ila ahli idan aka samu wani karatu mai mai tsatsa wanda ba a fahimce shi ba to a mai da shi zuwa gaba abotan shi فالمؤذم ala dahaqatihi wal دهاقته والذهابذة min ahlihi li hill mushkilati da hal mushkilati wanda yake girmama ilimi yakan dogara da ƙwararru da jaruman malamai jihabi da gogaggun malamai don su warware mushkila ilimi wala ya wala yu'aridu hule ma la yuti zai gabatar da kanshi ga abin da ya san yafi abin da bai iya na ilimi sai ya ce a koma zuwa ga ahalin wannan iyawar khawfan min alqawli alallahi allahi bila ilmi dan ya ji tsoron faɗan abu game da Allah ba da ilimi ba walistirai aladdin ya yi ƙarya addini cewa ban sani ba a tambayuwa ne alama ce akan mutum ya san darajar ilimi shiga cikin abin da ya fi ƙarfinka alama ce akan mutum darajar ilimi ba ba kuma ka tsoron abin da zai baya fa huwa yakhafu saqatar rahmani qabla an ya sawt as-sultani mutum ya ji tsoron fushin Allah kafin ya ji tsoron bulalar shugaba fa innal ulama'a da ilimin takallamu wa bi basarin nafizin sakatu malamai suna magana da ilimi ne ko kuma su shuru a lokacin da suka ga shirin shi yafi fa in takallamu fi mushkilin fatakallam bi kalamihim in za ka yi magana akan wata matsala wata rikitacce matsala to ka faɗa abin da suka faɗa wa in sakatu anhu falyasa'aka ma wasi'ahu abinda suka yi shiru a kansa to kai ma ka yi shiru tunda har suka yi shiru wa a ashaqqil mushkilati الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمان daga cikin maganganu masu sarƙaƙiya da matsaloli masu wuyar fahimta babu kamar fitintunu da suke faruwa yau da gobe rigingimu da fitintunu kashe-kashe da yaƙe-yaƙe da matsaloli da nan da can abubuwa fitintun da ba a san su ba fitina kaza fitina kaza fitina iri daban-daban wannan wazin sababbin matsaloli alhadisa da suke fitowa cikin duniya Abin da da bai faru ba salaf ba su san shi ba yanzu ya zo ya faru a ce maka mai hukuncinsa mai hukuncin mu'amaloli na kasuwanci da ake ta lantarki iri daban-daban kaza ope money point kaza abubuwa iri daban-daban ga su nan hukunce-hukuncen wasu abinci hukunce-hukuncen wasu abubuwa da turawa suka kawo da da ba a san su ba karkace za ka shiga kawa da hukunci a kai wani maka tambaya alaga ta malam yanzu mai hukuncin mutum ya je ya ciwo. irin wannan budurwa da ake sharwa yanzu mai tsada kamar mace haka take kamar mace amma kuma ba ba haifarta aka yi ba ba aurenta aka yi ba sai ta ake da kuɗi sai mutum ya suyo ta zama kamar matar shi tana yin komai da mata aure take ina hukuncin wani yake ce ban sani ba ruwa na ina hukuncin a je asibiti mata kaza ta kasa haihuwa a ɗebi maniyin a ɗauki maniyinta da namijinta a saka a mahaifar wata tarenan musu cikin haye girma kuma ana yi haifar shi suka ce ban sani ba ba na. Allah bai tambaye ka akan wannan ba duk abin da baka sani ba ga sanan da yawa irin waɗannan abubuwa marasa kan gado waɗannan ana barin su ne ga malamai huna fil ilmi kar ka je ka dinga shiga irin nawazib waɗanda kullun suke sabuntuwa kala daban-daban ga Wannan juna min narin fitani as-salimuna min wahajil mihani hum man fazi'a ilal ulama'i wa zima qawluhum wanda yake tsira daga fitintunu ya tsira daga matsaloli shine wanda ya koma zuwa ga malamai ya kuma amfani da maganganun su bai kirkiro nashi ba wa in shaba alaihi shay'un min qawlihim ahsana dhanna bihim idan bai gane wata magana su ba sai kyauta musu zato wa tsaraha qawluhu wa akhadha bi qawlihim duk da haka ya dauki maganar su ya bar tashi fatajribatu wal khibratu hum kanu ahqqa biha wa ahliha suna da tajriba suna da khibra wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima qawlu jumhurihim wa sawadihim idan zantukan su suka sassaba to sai a dauki zantuttukan mafiya yawa wanda suka fi shahara yanzu misali ku kalla ai ku ji ana kururuwar cewa ya kamata malamai su shiga siyasa su ake wannan kururuwar jahilai ne suka fara faɗanta sai malamai suka ce eh, gaskiya ne fa ya kamata mu shiga amma kuma wasu manyan malamai sun ce a ah, malamai ba sa shiga siyasa to yanzu kai koda ka gamsu cewa malamai sa shiga siyasa saboda yanayi to ka dauki magana ka bar ta wannan manyan malaman shine misali in kuma za ka dauka to ka dauki magana wasu daga cikin kake ganin rajiha ce amma kar ka dinga jayayya da malamai akan abin da kai jahili ne a kansa ko kana ganin kai yanzu fuskantar ka ta fita su wai da salafat aqwaluhum lazima qawla jamhuri jamhurihim wa suwadihim isaran lis salama fa salamatu la ya'diluha shay'un zaman lafiya ba abin da ya kashi daraja Kuma ahsana wama ahsana qawl ibn asim fi murtaqa al-wusul wajibun fi mushkilat al-fahmi tahsinuha tahsinu nazanna bi ahli al yace wajibi ne a cikin matsaloli masu mushkila mu kyautata ma malamai zato wa min jumlatil mushkilati raddu zallati al-ulama'i wal maqalati al li ahli al-bid'i wal mukhalifina fa inna ma yatakallamu fiha al-ulama'u ar-rasikuna da gaskiya abin da zama wajibi a mai da shi ga malamai shine magana akan bid'o'i da bid'ar yan bid'a wannan ma malamai ne kadai suke magana akan shi yace bayyana hu shatibi fi muwafaqat domin bin radad fi jami' al-ulum wal hikam wal dadatu salima arduha ala al-ulama ar-rasikhina wal istimtaku bi qawlin fiha abin da fi dacewa shine akai a mai da bidiyoyin zuwa ga malamai kuma a ji magana su game da ita na sha shida shine tawqiru majalisul ilm wa ijlalu awiyati girmama majalisin ilimi da darajta ma'abota ilimi shi ma yana sa ilimi ya samu a zuciyarka fa majalisul ilm ka majalisul anbiya majalisin ilimi makaranta ko masallacin da ake karatu to kamar majalisin annabawa ne qala salibun abdullah man arada an yanzura ila majalisil anbiya'i falyanzur ila majalisil ulama in kana so ka ga majalisin annabawa to kalli na malamai yaji'u ar-rajulu fa yaqulu ya fulan ayu shay'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bi kaza wa kaza ce gafarta malam me zaka faɗa game da mutumin da ya rantse akan matarsa yace kaza da kaza fa yaqulu sai yace talaqat imra'atu matar shi ta saku wa yaji'u akharu fa yaqulu ma taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bi kaza wa kaza me zaka ce game da wanda ya rantse yace kaza da kaza fa yaqulu laysa ya hanafu bi hadha al-qawli wannan rantsuwa bata kama shi ba walaysa hadha illa lil nabiyyin aw li alim annabawa kawai suke da wannan dama sai kaza ya halasta kaza bai halarta ba sai kuma malamai fa'arifu lahum zalika kusan wannan aikin da Allah ya basu kusan darajar shi fa'ala ɗalibin ilmi an yi arifa li majalisar ilmi haƙaha da aka dole ɗalibi ya san darajar majalisi fa ya jilisa fiha ya zauna jilisatal adabi zama na ladabi misali ba daidai bane mutum ga majalisi sai a gaya kishin gida. kamar yana ɗakin amaryarsa ya san kishin gida ko dafa haka ko yana ta taɓa wayarsa ko yana yi yana yana cincin gab ya sani wa ya sugi ila shekhi ya saurari malamin naziran ilaihi ya kura masa ido fala yaltafitu anhu min da darura kai je na wani kallo in ba dole ba wala yadribu yaqtaribu lidajjatin yasma'uha kai ya motsa dan ya ji wani ƙara a gefe wala ya yab'asu biyadaihi ya su biyadaihi aw rijlaihi kai dinga wasa da hannunsa ko da kafafunsa ko da wani abu da ke kusa da shi wala yastanidu bi hadar shekhi shi ba ma a jingina da bango in ba in ba da bukata ba wala tafi wa yadi ko ya dogara da hannunsa wala na tanahnuha wal haraka kada ya yawaita motsi wala yatakallamu ma a jarihi kai magana da na kusa da shi kamar yadda ka san ana hudu juma'a kake so a gari a na tsaye shiru wai za a ƙasa in ma atishawa ta kama shi khafa da sauta wuto yayi ta can ƙasa wai za ta sa'aba in zai yi hamma ka fama hu, ya rufe bakinsa ba da raddihi jihadihi bayan yayi kokarin ya hana hamma fitowa ma ba ta hanu ba duk wannan ladibba ne da ya kamata a kula da su a majalisin ilimi wa yamdamu ila tawqiri majalisil ilmi wa ijlalu awiyatihi allati ijal allati yufadu yufadu fiha girmama masu ilimi yana cikin girmama majalisin wa imaduha al-kutub haka littattafai ma ana girmama saboda su ma littattafai mazubin ilimi ne ba a wulakanta littafi falla'iku bi talibul ilmi saunu kitabihi wajibi ne ga ɗalibi ya kiyaye mutuncin littafinsa wa hifzuhu wa idlaluhu ya taskace shi ya daranta shi wa li'tina'u bihi ya mutunta littafin ya kula da shi fala yaj'aluhu sunduqan kare mai da shi kamar wani akwati ya hashuhu bi wada'i ya dinga zuba takardu ko su yan kuɗaɗe ko su a ciki wala ya ja'aluhu bauqan kai ya mai da shi ainihin wato kamar wani wato wani abin abin bauka shine kamar abin zama ko abin wani amfani wa idza wada'ahu wada'ahu bi lutfin wa inayatin ka zo ajal zabi ka aje shi cikin mutuntawa kar ka dinga wurgi da shi ko ina ko ka dinga wulakanta shi warama isaku ibnu rawiya yawan bi kitabin kana fi yadihi farahu abu abdullah ahmad ibn hanbal fagadiba isa ku dan rawiya aboki ne ga imam ahmad ibn hanbal wata rana sai ahmad hanbal ya ganshi yayi wurgi da littafi kamar zaka wurgi da kaya in ka cire haka misali sai ya fushi wa qala yace a haka za yuf'alu bi kalamil abrar haka yake da zantukan mutanen kirki abin da ke cikin littafi zantan mutanen kirki ne wataƙila ma zantan Allah da zantan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun malaman malamai rabbaniyun duk abin da muke kanta a cikin wannan ai shine ko babu wata magana wani mutum banza to da haka ba zai yi ka ɗauka kawai kai wurgi da shi ba wannan ladabin muhimmi ne sannan ba a yin amfani da littafi wajen misali a naɗe wani abin abinci kamar kosai ko tsire ko masa ko wani abu irin yadda ake naɗewa da takardu gama gari ko jarida to littafi na addini ba a yi kaga da a ƙasa Hausa aka gama takarda mai rubutun larabci ko sai a ce Qur'ani muna yara dole za ku in kun gashi a ƙasa dole za ku yana cikin abin da za ku za ku tsaya ku yi bismillah ku ɗauka ku tafi da shi gida in an je sai a ƙona akwai akwai kitabul mustahif na ibnu abi dawud yayi magana akan waɗannan hukuncin amfani da qur'ani wanda aka ya lalace saboda amfani da shi ne ya kamata a yi da shi wasu malamai cewa suka yi kamata ya a lullube shi da da mayafi kamar da ake magawa a je a tsuna rami a rufe shi wasu kuma su a ƙona a tattara toka a je a ajiye a wani waje na musamman saboda darajar mushafi wala ya tafi alal kitab ba a zama akan littafi ko a jingina da shi wala ya da'uhu inda kadamai ko ka shi wurin kafaka kana shurin sa wa idza kana yaqra'u fihi ala shaykhin rafa'ahu alal ardi wa hamalahu bi yadihi in za kan littafi yace to a dauka a rike a hannu ka aje a kasa <laughs> sai mun gyara fa abubuwa da yawa sai mun gyara karatun ya fara cin mu da kanmu ko tun ana yi wa wasu to ya gaggaro kanmu kuma dama babu alheri a karatu kamar kai ka karanta abin da zai amfane ka ka gyara kafin wani ya ji ya gyara kaka zama kamar kendir kana haskaka wuri kai kuma kana ƙona kanka azzabu anil ilm wazzawdu an sa an hiyabihi kare mutuncin ilimi inna lil ilmi hurma wafira ilimi na da daraja mai girma wanda tujibu tana muhimmantar da alintisaru lahu idza tu'rida li jinayatin bima la yaslu istan da wani ya cutar da ilimi to wajibi ne a kare mutuncin ilimi wa qad zahara hadha al inda ahli ilm wannan irin aiki ya bayyana a gun malamai fi mazahiri fi mazahira minha daga cikin arradu alal mukhalif mai da martani ga wanda ya saba wa ilimi kare mutuncin ilimi ne faman istabanat mukhalafatuhu lishari'a rudda alaihi ka'inan man kana duk wanda ya saba wa addinin Allah to dole a mai mashi da martani hamiyatan lid saboda kishin addini wa nasihatan lil muslimina da kuma nasiha ga musulmai to wannan kaida ce wasu suke kuskura ma'anarta cewa raddi na nufin cin mutunci to ba haka bane raddi na nufin faɗan mas'ala a ilmance da bayyana ta idan shi ma ya bayyana a bayyana don a kare mutuncin ilimi kuma a tsara amana addini domin ha daga ciki Hadar mubtada wa dan bid'a zakarwa abu ya ala al-farra ijma'an fala yukhadhu al-ilmu an ahli al-bid'a ba akwai ilimi a gun yan bid'a sai a kaurace musu lakin idza urra ilayhi fala ba'sa amma idan aka wato tirsasu ga wani karatu da ake bukata kuma wani malami ne yake da bid'a yake da irin karatun sai a je a koya a haka nan kamar yadda zamu ga cewa Imam Bukhari ya riwaya daga wasu malamai waɗanda suna da bid'a ta Shi'a ko makamanci haka suna nan da yawa ba za mu tsawaita ba saboda kar mu fita daga babin da muke ka idan ta kama babu laifi kama fi riwayati anhum lana al-muhaddisina kamar da malamai suka riwaya daga su na uku wa minha al muta'allim idza ta'adda fi bahasihi aw zahara minhu ladadun aw su'u adadin ladabtar da ɗalibi idan ya wuce iyaka wajen tattaunawa da malami yana ta jayayya da malami to ya kamata a ladabtar da shi tun daga kan a mai tsawa ko a mai nasiha ko a mai kashedi ko a mashi wani in ta kama kuma maha a kore shi daga makaranta ko a bashi hutu au hara min hula dadun kuma ya bayyana cewa yana da jayayya shi ladudun ne mai jayayya au su'u adabin ko wani rashin kirki malami ya bada wani assignment ko wani aiki kai ka ki to ka ta a maka horo ko a ce duk wanda ya littaka da ya shigo kuma kai littaka shigo ko wani abu makamancin haka wa in hitajal muallimu ila ikhraj al muta'allimi min majlisihi zajran lahu falyaf'al kama kana yaf'aluhu shu'ba rahimahullahu ma affan ibnu muslim fi darsihi yace idan malami ya tirsa su ya buƙatu zuwa ga ya fitar da ɗalibi daga majalisinsa saboda ladabtawa to babu laifi ya haka ne ce ba mu misali ce kama kama kana yaf'alu shu'uba kamar yadda shu'uba ya ta aikatawa ma Affan ibn Muslim fi darsi tare da wani ɗalibin shi mai suna Affan ibn Muslim kisa ce mai tsayi sun samu rashin fahimta sai a a shu'uba kullun Affan ibn sai kore shi kullum sai kore shi shi kuma bai fasa zuwa ba kamar yadda kuma aka samu tsakanin al’imamun nasai da wani malamin shi shi ne Ibn Miskin da suka gamu da shi a ƙasar Masar shi ma ya kore shi daga majalisi saboda ran da ya fara zuwa majalisinsa sai ya gan shi ya wata shiga ta musamman shiga 'yan gari ba ta kama da shiga ɗaliban iri ba sai da ya dada shi ce wannan ko dai tsalle asirin ta shi kafta ita tashi fita sai makale a bayan kofa to aka yi koyi karatun to haka afan ibn Muslim shi bai hakura ba da karatun malamin shi ko malamin bai bar shi ba haka suka yi ta wannan jayayyan ma a shu'uba shu'uba ya kasance mutum ne mai goyen sha'ani malami ne mai goyen sha'ani wato yakan yakan iya tashi yana zaune daga daga kamar nan inda malami yake zaune sai je wani ɗalibi a baya can ran rarran kwashe shi ko ya mammare shi ya dawo ci gaba da karatun shi in kana wani abu kawai da kanshi kira shi ya je maka hukunci so eh. kasancewan a fan din ɗalibin shi ne na jiki kuma ɗalibi ne wanda yake ya san irin malaman ya san matsayinsa amma ya kurakurai za ka sai kore shi a majalisa shi kuma sai sake dawowa sake koren shi to haka maliku ma ya kasance maliku ma yana da kamar ka ce yan agaji kenan waɗanda kawai da ya kalle su kawai sun gane abin da yake nufi akwai ya taɓa zuwa majalisun maluku ya zo ana cikin karatu kawai sai maluku yana karatu ba a jeho mai tambaya dole sai an bari ya gama karatun irin tambayar nan wani ya kaɗa landan kawai jeho ta yana jeho tambaya kawai sai maluku ya kalli wannan ɗan agajin ya gane abin da abin da kawai suka tashi da wa Allah ya gama su bawan Allah nan shi kuma kawai ruga da gudu suka bi shi ba su iya kamo shi ba sai dai ya tsaya can an jima sai maluku ya ce mashi shigo yace kai ya zaka zo ka dinga irin abin da kaga kowa baya yi yace tuni a garin mu haka ake na zo tambaya ne da ƙasa kaza nake yace tuni anan ba a haka yau akwai wani wanda ya je baba shi ta sai da filin gado ta bashi kuɗin ya taho daga garin sai bugun maliku karatu yana zuwa sai ya kuskure shi ma maliku sai aka mishi bulala goma bulala goma aka mishi sai kuma waje ta kuka har aka tashi karatun yana kuka maliku ya fito da yamma sai kin shi ce yaya dai ita ita to dole ne kuka mana gafarta malam tun daga garin mu na shi kuɗin gado na na yi guzuri da ta huka tukunka na zo ranar farko kamun bulala <laughs> eh ita to ai ka zo kayi abin da ba a saba yi bane a majalisa ce to ba komai kowace bulala da aka maka za a baka hadisi a madadin ta nan zai bashi hadisai to <laughs> eh abun ne ma ya samu to haka haka suke yi afan ya kasance daga cikin mafiya yawan riwaya daga daga duk da haka amma kuma za ka samu cewa sun samu matsala a wasu lokuta waƙad yuzjiru muallimu bi adam al-iqbali alayhi muta'allim wani lokaci idan malami ya ga dama yana iya yayi ma ɗalibi horo da ƙin sauraren shi wa tarki ijabati ko yake bashi amsa fa sukutu jawabun ai shiru ma amsa ne qalahu al-a'mash ورأينا هذا min من جماعة من الشيوخ منهم الألامة بن باز baz الله فربما سأله سائل أما لا uhu. fataraka shehu ijabatahu yace mun ga haka a gun babban malami al-allama ibnu baz to da ma aka tambaye shi akan abin da bai da amfani ba zai amsa maka ba sai rabu da kai kawai wa amma qariu wa amara al-qari'u an yuwasila qira'atuhu sai ce mu mai jan baki cigaba da karatunka aw ajabahu bi khilafi qasdihi ko ya amsa mishi da sabanin abin da yake nufi haka a shek abakar Gumi shi ma yake Allah ya gafarta mai shi yana da wannan hikimar eh manyan malamai da dattawa suna da irin wannan hikimomin abu na gaba a tahakkub fi mas'alatil ilm na sha takwas mun kusa karasa ko muna so mu karasa ne nan da ya zo ƙarshe insha Allah ina jin sura guda biyu a tahaffuz fi mas'alatil ilm fi mas'alatil ilm wato bin yin taka tsantsan da mas'alolin ilimi firaran min masail shagab ka guje wa shiga matsaloli na tashin tashina rigingimu da suke tasowa yau da gobe kowace rigima a jika a cikin wani kan ɗalibin ilimi ana rigima a kan azumin asabar rigima a kan sallar juma'a ta haɗu da sallar idi rigima a kan kaza irin wannan rigingimin da ba sa ƙarewa rigima a kan wanda ya sha azumi da mantuwa zai rama ko ba zai rama ba rigima a kan saki uku a kalma ɗaya rigima a kan ai muslim ne fi bukari ko bukari fi muslim irin wannan rigingimin da kawai ana zaune wani ta da ita kawai ta da zaune tsaye ai ta yi <laughs> wannan magaga an bi za a najeriya ko Ko kuma kuna nan kuna biye abin da ake kuna gani Allah ya fi muku kuma <laughs> to wannan wa hibban li haibatil alim da kuma kiyaye mutuncin malami fa inna min as-su'ali ma yuradu bihi tashghib wa iqadul fitnati wa isha'ati su'i akwai tambayar da zaran an yi wa malami ita to an yi ne dan a tada zaune tsaye ko dan a tada fitina wani ya je ya tambayi wani malamin sai ya dawo ya ƙara tambaya wani dan ya hada maganganun su an jima kada ya fitar da bidiyo a fara rikici ومن آنس منه العلماء هذه المسائل اللقية منهم ما لا يعجبه kaga malamai duk suka gane cewa wani mai tambaya yana tambaya ne don tada zo na tsaye baka ba sa ba sa mushi da wasa kama marra aka min zazaril muta'allim fala budda min at-tahaffuz fi mas'alati al-alim dole kai takarar dan wajen tambayar da zakai fala yuflihu fi tahaffuzihi illa fiha illa man a'mala arba'ati usul wanda yake so ya tsira wajen matsala. to zai abu hudu na farko alfikiru fi su'alihi limadha yas'alu fa yakunu qasduhu min as-su'ali tafaqquh wa ta'allum kai tunani game da abin da ka tambaya shin ka tambaya ne dan ka koyi ilimi dan ka fahimta la ta'annut wa tahakkum ba ta'annuti bane fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilm wanda ya mummuna tambaya bai samu albarka ilimi ba in ka tambaya dan ka kura malami ko dan ka ji ta bakin shi ko don ka haɗa shi faɗa da ɗan uwansa ko don ka jawo wata fitina ko tambaya kuma don kana so a yi ma wani raddi malam ina hukuncin wanda ya kaza to da wani kake wannan ba irin ilimi kake nema ba al'asul tsani at-tafattun ila ma yus'alu anhu ka faɗa ku daga abin da ya kamata a tambaya fala tas'al amma la naf'a fi kada ka tambayi abin da bai da amfani abin da bai shafi ka ba imma bin nazari ila halika aw bin nazari ila al-mas'alati nafsiha ka kalli ta mas'alar ko ka kalli halin mas'ala shi sa magabata aka musu wata tambaya sai su ce abin ya faru ne idan eh sai su bada amsa in bai faru ba sai su ce to kuma ya faru wa misluhu su'alu amma lam yaqa shine ka tambaya akan abin da bai faru ba aw ma la yuhaddisu bihi kullu ahadin ko abin da ba wanda zai magana a kansa wa inna ma yakhussu bihi qaumun duna qaumin wanda ya shafi wasu ne banda wasu al-aslu alintibahu ila salahiyati hali shaykh lil ijabati an su'ali ka fada ku akan cewa tambayar da kake yi wato shin malamin yana cikin yanayin da zai iya bada amsa fala yas'aluhu fi hali tamna'uhu kar ka tambaye shi a halin da ba zai iya bada amsa ba ka kaunihi mahmuman kamar yana cikin wata damuwa a ce an mai rasuwa dan shi ya rasu ko kanin shi koma matan shi an je makabarta ana cin zalai da kawai wala dama ma landa da tambaya da nake so in maka na dade ban samu hali ba kaga ai baka mai adalci ba ko Abdullahi dan Abbas yana cewa ina da tambayar nake sai mai wa Umar sai da na shekara wajen biyu ina neman yanayin da zan tambaye shi tambayar yace lam azal harisan ala an as'ala Umar ibn al-Khattab an an al-mar'atayn min azwaj nabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yace in ta tuba waye da wace ce wace ce yace sai da ya shekara a je a dawo sai da aka tafi za a je aikin haji sai ya samu dama daga shi sai Umar Umar ya ce kawo min ruwa zan yi ɗahara da ya kai mai ruwan ya ɗahara da ya dawo ta dama alga ta manta da tambaya kaga ya samu yanayi mai kyau to sai ka samu irin wannan yanayin a ce ya fito gida eh, eh, bai kai inda zai je ba ko wataƙila matar shi ta ɓata mashi rai kaga dai alamar yanayin da bai dace kamar tambaya ba sai ka rabu da shi aw mutafakkiran ko ganshi yana wani tunani aw mashiyan fi ko kuma kuka tara malami akan hanya kana ganin shi akan moto ka tsaye da shi wala malam dama ina da wata matsala da nake so in je in same ka amma tun daga ka shikenan <laughs> idan dan tijara ne da dama shi din shi tafiyar ya barka ni kawai yayi tsaki aura kiban sa ya ratu kuka tsare shi a motar shi bar ya tahayyanu tiba nafsi ka fuskanci lokacin da yake cikin halin nishadi sannan sai ka mai tambaya sai ka ji amsa al-aslu rabi' tayaqqudu as-sa'ili fi kayfiyati su'alihi ka faɗa ku a yanayin tambayar da ikhrajihi fi suratin hasanatin muta'addiba ka fidda tambayar a cikin wani yanayi mai kyau fa yuqaddimu du'a al-shaykh wa yubajjiluhu fi khitabi sai ka mushi addu'a Allah shi gafarta malam da muke cewa akramakumullahu ya sayyadi irin wannan alga ta malam a taimaka mana muna neman ƙarin bayani akan kaza ba su ka ce malami malam me ra'ayinka ranar siyasa kenan malam ni na karanta wani abu amma ina ganin ba daidai bane ko me zaka ce ka zama dan jarida kenan ko dan jarida ne yake da wannan tambaya amma tambaya a karin kuma Allah ko wata mas'ala da dan shige mana duga ta malam muna neman alfarma za ya kara mana haske akan ta to kaga sai ya ji nishadi ya ga an girmama shi duk dan adam yana so a girmama shi har karamin yaro in ka bashi girma zai ji dadi yace fa yuqaddimu du'a al-shaykh wa yubajjiluhu fi khitabihi wala yakunu mukhadabatu lahu ka mukhadabatihi ahli suqi wa akhlaqin nas akhlaqin nas ba kawai da kake magana da yan kasuwa daga magarin mutane kawai a bani ruwa ba ka kike mai shago ba kai mi komun kaza ba wa malami haka dan da zaka yi magana da abokanka da sauran mutane ko kuma wanda ya je ma sai ya kai wa malamin hannu yana so ya tafa da shi tukuna sannan zai tambaya ba a tafawa da da malami gaisawa ake da shi kuma aladabi ma akan jira babba sai ya miƙo ƙarami hannu ne ko shi ne bin gaisuwa wanda ma yana daga cikin kurakuran da muka samu wayan izala aka koya ma yara su dinga miƙa ma manya hannu kafin manyan su miƙa musu kai yaro za ka jira ne har sai babba ya miƙo maka kuma na yara cewa yake yanka miƙa babba hannu za ka tsimbaye ba za ka kasa girma za ka ba miƙa miƙa manya hannu amma yanzu kawai kana da sai ga yaro in gani kawai ya baka hannu in ka ƙi an sa a ce ka yi girman kai kuma amma ba ladabi ba ne eh ana so yaro eh za a iya gaisawa da shi amma ya jira har babba ya fara mu ba, mubadaran miƙa mai hannu shine ladabi Na fata mun gane a ashara shagabul qalbi bil ilmi wa ghalabatu alayhi zuciya ta shagaltu da ilimi ilimi ya haye mata fasirku talabi lahu yujibu muhabbati muhabbatahu in daga kake neman ilimi zaka kana ƙaunar ilimin Wata ta'alluqal qalbi bihi sai sa ka taratai da shi wala ya al-abdu darajatal ilmi hatta takuna ladhatuhu kubra fi dalibi baya samun ilimi sai da gaske ne ya zama cewa a duniya bai da wani abu da yake jin daɗi kamar ilimi bai da wata harka da ya ɗauka mai daraja kamar shi wa inna ma tunalu ladhatu al-ilmi sa'atu zakara abu abdullahi ibn qayyim abu uku ke sa a samu daɗin ilimi na farko bazlul wus'i wal yin ƙwazo a nemansa na biyu sidiƙun talabi ya zama da gaske kake yi ba wasa kake ba na uku sihatun niyyati wal ikhlas niyyarka ta zama mai kyau ce ikhlasi dan Allah ne wala tatimmu hadhihi al umuri thalatha illa ma daf'i kulli ma yushghilu an al qalbi ba wannan uku ba za su cika ba sai ka tunko da duk abin da zai shiga zuciyarka ya hana ka yin karatu inna lazzata al ilmi fawqa lazzati sultani wal hukmi daɗin ilimi zaƙinsa ya fi zaƙin sarauta da shugabanci Allah ce ta tsallau hannu fusun kafira wanda za ga mutane suna neman shugabanci kamar za su kashe kansu a kai. daga cikin jarabawa da Allah ya dan adam shine neman shugabanci amma daɗinsa bai kai daɗin ilimi ba musamman wannan shugabanci irin na wannan zamanin wanda shugabanci ne kawai dai kana yi ka shugaba ne mutum amma akwai abin da zai ce a yi ba za a yi ba na kusa da shi ma ya ce su yi kaza su ƙi, kuma dole haka zai haƙura shugaba bai sai je inda ya ga dama ba sai da jami'an shi suka ga damar yanzu magana bai isa ya ji ba sai abin da suka ga damar yanzu Su wani shugaba da ka gani waɗannan na kewaye da shi suke shugabanci shugaban ƙasa ne amma bai isa ya jawabi ba sai wani ya rubuta mai bai isa ya faɗa abin da ya ga dama ba bai isa ya buga ma wanda ya ga dama waya ba bai isa mata shi ma ta mai abinci ba ba za a bari ta mai abinci ya ci ba ko wanda shine aikin shi ne kawai mai abinci bai isa ya ci abin da yake so bai isa ya karanta abin da yake so a Najeriya yin wani shugaban ƙasa da ake cewa jarida ma tashi ake yi mai daban iya abin da ake sai karanta ya kace shi ake buga akwai a cikin jarida a Najeriya yin wannan shugaban haka ake cewa da gaske ne kuma da gaske ne Allah kaɗai sani da irin shugabanci na siyasa wanda za a ce ran da ka hau ka san ran da zaka sauka ran da aka rantsar da kai ka san ran da zaka sauka shekara ku ne ko biyar ko kaza da haka kuma dole ka sauka ka bar shi shi ko malami abinda Allah ya bashi na daraja to har zuwa taron alƙiyama an ji taron alƙiyama ma suna tawaga su ta daban tun malaman da muke karanta maganganunsu har yanzu muna ce musu malamai wasu sun fi shekara dubu a ƙasa wani koya yanzu ya yi gwamna ya sauka zai zo ya wuce nan ma ba wanda ya san ya wuce za ku haɗa shi a airport shi kaɗai kamar kowane ordinary passenger da kuma in zai sauka a filin jirgin sai an taru ga baki ɗaya ana jiran shi amma yanzu bai da wannan alfarma ta wuce sannan ga kuma wato irin abin da ke biyo bayan shugabanci na sakamako na hisabi mai nauyi ga duk wanda ya yi shi sannan ka duba yadda kullum ake ambata malamai ana shi musu albarka ana musu addu'a ana karanta ilimin suna samun lada shi kuma shugaba wanda ya hau ya hawaye saukan ma kullum an kira ce Allah ya isa ya cuce mu ba haka mutane suke ba wanda ma suka kyautata kenan suka iya tsaya iya Allah ya isa wasu ma yana wuta yanzu haka sun ma kai shi wuta ba kwanaki wani shugaban kasa ya rasu a Najeriya ba aka ta takaddama akan dan Allah a taimaka ka a ce ba ya fi mishi ba yana daga cikin mutanen da ake ganin su yana da masoya da yawa a cikin kasar amma sai da aka zo ana tawa'azi cewa jama'a su bi a hankali wasu ce dan Allah dan Allah jama'a ku yafe mai ce wallahi ba za mu yafe ba ka duba yin wannan ja'iba malam amma da ka dan adam kamar zai halaka kanshi halaka kanshi akan neman shugabanci yace wa tubbalu li ajliha amwalun wafira mutane suna ciyar da dukiya dan neman shugabanci dukiya mai yawa haka ake nan Nijar ma in aka lokacin siyasa yayi takara ba ji ba gani ai tabbazar da kuɗi kai da gani ka san jari ake zuba don a kwasa mu yanzu a can Najeriya daga an wuce shekara biyu da zaɓe 'yan siyasa za su fara za su fara shirin zaɓe na gaba da haka za su taimaka mutane alheri da kyaututtuka su biya musu umara da aikin hajji su raba abinci da azumi duk suna lissafin ya za a shi takara ne su sai fom da tsada su biya agent su yi waye aka dole su su zaɓi dole su fitar da kuɗin su kafin mutum ya zama gwamna a jiha a Najeriya wala zai iya kashe biliyan biyar na naira eh wallahi wallahi zai iya kashe biliyan biyar kafin ya zama gwamna inda za a lissafa abin da ya kashe gaba ɗaya to dole in ya hau wala dole mai da kuɗin sa kuma wataƙila ba shi kadai kashe wannan kuɗin ba akwai wanda suka zuba jari abokan yin sa wanda suna jiran su ma a basu kwangiloli a basu mukamai su ma a basu su dama su samu Allah ya kyauta su faku dima'un ghazira a zubar da jini don shugabanci. dan dan dan shugabanci ولهذا كانت ilm? Wata إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تهديلها ذاك ذاك shugabanni suna suna suna suna begen ina ma su zama irin daɗin da malamai suke samu e, e, mutum ya zo yana malami idan sarki ya zo ya ga yadda ake girmama shi ya ga yadda ake daraja shi sarkin ya girgiza kai ya ce wallahi waɗannan sun fi mu shugabanci sun fi mu sarauta wannan yake sarauta gaskiya saboda shi ya tara waɗannan mutanen ne ko saboda zuciyarsu tana san abin su suka kawo kansu shi kuma sarki yana tara mutane ne dan ya fi karfin su bai da suka iya shi shi malami mutane suna san shi suna kaunar shi shi kuma sarki suna tsoron shi ne suna shakka shi daga da sun koma gefe za su mai kutin gwira shi kuma malami kauna ce ta kawo su kila la abi ja'far mansur al khalifat al-abbasi al-mashhur alladhi kanat mamalikuhu tamla'u al-sharq wal gharb wani sarki da yake cikin manyan sarakuna a tarihin musulunci Abu Ja'far Mansur wanda har turawa sun tsorace shi ya taba kasancewa a duniya babu babu gwamnati mai faɗin tashi ɗaya bisa ukun duniya duka sai da ya mallake shi tun daga Bagdad har zuwa cikin ƙasashen Turawa a yanzu cikin Austria da Georgia shi ne ya taɓa matar shi wani nazar ya ce in ta kwana a inda yake ƙarƙashin mulkin shi ta sauku sai zama kuma daga inda yake a Bagdad babu inda za a hau doki mai gudu a tafi a su kwane a fita daga cikin mulkinsa sai an wuna an kwana an wuna an kwana kamar tafiya a awa 48 da haka babu yadda za ta kwana a wani waje sai a cikin mulkinsa babu saboda nisan daularsa aka rasa yadda za a yi kuma fushi ya yi faɗi magana shi na aka kira wani malami cikin malaman hanafiya sai bai ba da fatawa ya ce ba komai ta kwana a masallaci kawai shi ne masallaci ke ta kwana masallaci ba ya cikin mulkinsa <laughs> Eh, a samu masallaci ta kwana a ciki shi kenan a rantso shi takari masallaci ke cikin mulki shi mulki Allah ne <laughs> to shi ne ce hal ya tambaya yace hal ya min duniya shi um lam lalhu aka tambaye shi aka ce akwai wani jin daɗin duniya da baka samu ba Faƙala, qala wa huwa mustawil ala kursiyihi yana zaune akan karagarsa wa sariri mulki ya yace baqiyat khaslatun akwai wani daɗi ɗaya an aqauda ala misabatin in zauna akan kujera ko membarin malami wa hauli ashabul hadith dalibai su kewaye ni ay tullabul ilm fa yaqulu al mustamli mai jan baki yace man zakarta rahimakallah ala gafarta malam wani hadisi kake so a ja Ya yace wannan ne kawai ban taba samu wannan darajar ko ban taba samu ba daraja a ce ga na a zaune a matsayin malami ɗalibai su cika falo na ko makaranta ta ga ga mazabaki yana jira in ba shi umarni kawai ya zabaki a fasa daga <laughs> wannan daraja da Allah ya ba malamai da suke wasa da ita suna cutar da kansu cutar da al'umma idan malami ya gana daraja da Allah ya bashi baya bukatan wani abu bayan malantar nan amma malamai da yawa sai Allah ya jarabce su da tunanin wani abu daban can wata na malam Wahab na Kano Allah ya ƙara mai lafiya ya taɓa wata nasiha mun je wurin shi sai muka muna so mu gan shi sai muka daɗe saboda masu zuwa masu zuwa masu zuwa sai yake ba mu haƙuri ce ku yi haƙuri idan dumin sun mana yawa yace amma muna fata Allah yana son mu ne ya sa muke yin su yace dan Allah baya son ka ba zai baka daman ma mutane su rabe ka ba yace sai ka ga mutum yana cikin aikin addini kawai sai ya bari ya kama wani abu can daban ayyukan shi na addini su ta raguwa yana janye jikin shi har ya fita daga cikin lissafin masu aiki a addini to Allah baya san irin wannan ita amma Allah yana son ka za ka yi ta yi har mutuwanka ya ce albani ku ba ranar ya yi karatu sanan aka kashe shi ba jafar haka ya fara buga mana misali yace to wannan sunan da Allah yake so su ta aikin alheri har ƙarshen rayuwarsu Allah ka cika magabatan ya'ani fa yaqulu haddathana fulanun qala haddathana fulanun wa yasqul aziz al-musnada wa mata umira alqalbu bi ladhati ilmi taqadat ladhatu aladati idan zuciya ta cika da daɗin ilimi da zaƙinsa, to sauran daɗin ababen duniya sai ya fita daga zuciya wa zahalatin nafsu anha sai kaga rai baya damuwa da shi bal tastahilu alamu ladhati hadhihi ladha hadhihi ladha bakin cikin wannan damuwa ma sai koma daɗi daɗin kuɗi daɗin mata daɗin sarauta duk sai kuma rashin su ma sai zama shine alheri gare ka ko masu kuɗi idan suka bunƙasa a kuɗi za ga kuɗi ba su wani abu na jin daɗin duniya bai suka damu su ko su tara ƙwarai za ga wannan mai kuɗi baya sakawa sai saka farin ya kawai ya ci abinci gama gari saboda yanzu ya wuce matakin da zai dinga damuwa da abin da talakawa suke damuwa da shi na ƙarshe shine hibzul waqti fil ilm kula da lokaci قال ابن الجوزي في سيد الخ... سيد خاطري ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه mutum ya san darajar lokacinsa wa wakati. ya san mutuncin lokacinsa fala yudayyu minhu lahazatan fi ghairi qurbatin kar ka wulakanta lokacinka ko ƙwaya daya akan abin da ba zai kusantar kai zuwa ga Allah ba wa yuqaddimu fihi al-afdala fal afdala min al-qawli wal amal ka gabatar da abin da ya fi muhimmanci sannan mai biye da shi a muhimmanci ka gabatar da farillai sannan sunnoni sannan mustahabbai wa min huna azumat ri'ayatul ulama ilal waqt za ga malamai suna kulawa da lokaci Kala muhammad ibn abdul baqi al bazzar ma dayatu sa'atan min umri fi lahawin aw la'ib shi ban taba su da wata rayuwa wani lokaci a cikin rayuwata a wasa ko shiririta ba malamai suna mutunta lokacinsu a halin bacci da sun tashi ka ɗauki wani abu su rubuta Khadir bagdadi muke labari an ce ko ina da littafi yake shiga kasuwa za a je jana'iza za a duk inda za a je da littafin shi yana tafiya yana karantawa wannan Khalid ibn Ahmad al-Farahidi yana tafiya yana karatu ne bai sani ba ya ci karo da da wata abin nan fila a masallaci shine sanadiyar mutuwarsa Ibn Jawzi da aka ambata ran nan bai da lafiya rashin lafiya fa na ajali aka zo ana cikin fira sai aka ambace ta fa'ida ta ilimi sai ce ku zaunar da ni aka zo da shi ce ku bani takarda da biro na aka ce me zaka yi ce zan rubuta wannan fa'ida ne me zaka yi ta kai da kake cikin halin rashin lafiya yace ai gara mutuwar ta sami ina cikin yin wannan aiki haka yace Muhammad ibn Muslim ibn Wara san je gaida Abu Zu'a Taraji yana yana yana yana yana gargaran mutuwa hadisi suka gane ya karasa hadisin an tambayi wani malami Az-Zaddad malami ne babba cikin malaman nahwu da Qur'ani bai da lafiya zai mutu aka ce me bukatar ka a duniya yace zan mutu da haushin ban gama fahimtar wata mas'ala ta nahau ba shine mas'alatu hatta ce a mutuwa fi nafsi min hatta shay'un to haka malamai suke da ko in suna gida yi ilimi in suna waje an an kai su gidan yari ma ba sa fatawa ibn tabiya da muke fada ya zama gidan yari wajen shekaru biyar a rayuwarsa ko makamanta haka amma duka fa'idan tuwa da malamai suke akwai wani malami a malamin halafiya ne ya shekara goma sha biyar a gidan yari kuma an kulle shi ne kawai bisa yayi sarki nasiha akan wani abu da sarki yake da ya saba wa dokokin Allah aka rufe shi a gidan yaro to a wannan zaman da yake sai aka bada dama ɗalibai su dinga zuwa ziyararsa a lokacin rutin littafin shi mai suna al-mabsut fi fiqh hanafiya wanda yana cikin manyan littafin fiqh hanafiya wato ba sa tozartar da wani lokaci a a saboda saboda duniya sai dai saboda ilimi وقال أبو الوفاء ابن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في ثمانية 800 mujallad inni inni la yahillu li an udayya sa'atan min umri yace ni bai halarta na ɓata lokaci na a duniya ba wa balagat bihim halu an yuqra alaihim halal akali. akwai wanda yake yana zaune yana cin abinci ana biya mai karatu bal kana yuqra alaihim wa hum fi daril khala kaman abun nan ibnu abi hatim razi baban shi abu hatim bayan ya je ya shawo karatu ya dawo garinsu, su sai yana koyawa ɗanshi. za ka ce wani lokaci yana cikin banɗaki yana wanka dan yana tsaye a kofa yana cigaba gaba da karanta hadisan yana mai sharhi yana cin abinci yana mai sharhi suna tafiya ko da yaushe ba sa fasawa yadda ka gani muna yin chatting ɗin nan koyaushe koyaushe to haka suke in ka gane mu'amalar mu da wayoyin mu za ka gane mu'amalar su da tattafan su da ilimin su fa hafaz ayyuha talibul waqtaka malam yace ya kai dalibi ka kiyaye lokacinka falakad ablagal waziru Salihu ibn hubaira fi nashika bi qawli wani babban waziri da ake cewa ibn hubaira ya maka nasiha yace alwaqtu <clears throat> anfasu ma unita bi hibzihi wa arahu ashala ma alayka yadi'u yace lokaci shine mafi girman mafi daraja abin da ya kamata ka kula ka ga ka kiyaye shi kuma ina ganin babu abin da ya kai shi saukin ne kubuce maka sune ni'imatani magbunin fihi ma kasirun minan nasi as-sihhatu wal farag al farag shine lokaci saboda sai a kula da wannan ƴan uwa masu albarka dama lokaci ya kawo iyakacinsa kuma Allah ya ce muke mu mun gama wannan ƴar muzakkira za mu saurara nan insha Allah muna fata Allah ya sa mana albarka cikin abin da muka karanta ya gafarta mana mu, ya ji 'ya'yan mu, da malamanmu ya sa mu gama lafiya haɗuwar mu anan Allah ya sa mata albarka yadda muka haɗu Allah ya haɗa mu a cikin rahamarsa cikin ceton manzansa sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mana cikin waɗanda mala'iku za su ta sunayensu cikin masu zama a inda ake zikiri Allah kuma ya amfanar da mu daga nasihohin da muka ji da katukan da muka ji daga malaman mu dama dai ni dan rakiya ne asali na rako malam ne dan in taya shi eh, tafiya da kuma jan baki da kuma sai tsotsai ya sa za a yi waɗannan jaratatin muna fata Allah ya sa musu albarka wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh